radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد bismillahir rahmanir rahim masu saurare assalamu alaikum hausa radio biyu ne kuka kamo daga nan birnin tehran a shirinsa na dare na yau juma'a haji babbar rana muhammad awal bauchi ke muku sallama da fatan an wuni lafiya to ga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su a shirin namu na yanzu da suka hada da labaran duniya da kuma shirin ko kun san sai kuma afirka a yau muryoyin masu saurare isoshin rayuwa amsoshin fikihu da kuma duniyarmu a yau to waɗannan dai dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mu tun daga farkon su har zuwa ƙarshe inda halin yanzu za mu fara da shirin nan na kun san kokun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a biyu ga watan yulin shekara ta 2021 wanda ya daidai da 21 ga watan zulkeda na shekara ta 1442 hijirar kamariya masu saurare kuma san cewa shekaru 455 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan yulin shekara ta 1569 michel nostradamus wani masanin ilimin taurari kuma likita ɗan ƙasar faransa ya rasu an haifi nostradamus a shekara ta 1503 ya koyi ilimin likitanci a farkon rayuwarsa sannan kuma ya koma koyon ilimin taurari inda anan ne ya rubuta kalandarsa shekara ta 1550 sai kuma ya fara rubuta manyan abubuwa waɗanda yake ganin cewa za su iya faruwa a duniya a shekaru masu zuwa ta hanyar yin amfani da ilimin taurari nostradamus ya rubuta waɗannan abubuwa ne a wani littafi na musamman daga cikin abin da ya faɗa za su faru sun hada da bayyanar sarki napoleon na ƙasar faransa da juyin juyo halin faransa da kuma bayyanar adolf hitler a kasar jamus masu saurare ko kun san cewa shekaru 96 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan yulin shekara ta 1925 aka haifi patrice lumumba wanda yake daga cikin jagororin samarwa kasar congo zaire 'yancin kai ba ya yi gwagwarmaya da turawan belgium waɗanda suka yi wa ƙasarsa mulkin mallaka sannan bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1960 ya zama firaminista da kuma ministan tsaro na farko a ƙasar sai dai bayan samun 'yancin kai ba da jamawa ba sojojin ƙasar a yankin katanga suka yi bore kuma suka shelanta ɓallewa daga ƙasar congo wannan ya sa shugaban ƙasar congo na lokacin a ƙarƙashin tasirin amurka da turan belgium suka sauke lumumba daga mukaminsa sannan bayan tsare shi na wani lokaci suka kashe shi a shekara ta 1961 mutanen ƙasar congo da kuma ƙasashen afirka da dama ba su ji daɗin kashe wannan matashi mai kishin ƙasa ba daga cikin abubuwan da patrice lumumba ya bari har da littafinsa wanda ya rubuta mai suna ƙasa ta congo masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti 23 zuwa 7 da minti 20 agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla shirin ku kullum kenan kuka saurara yanzu kuma sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniya wanda zan karanto muku su. To da farko ga muhimman kanunsu. su. hukumar 'yan sandan farin kaya ta najeriya ta ce tana neman sunday igboho kuwa a jallo sojojin amurka sun fice daga babban sansaninsu da ke afghanistan sergio ramos na dab da komawa kungiyar kwallon kafa ta farsan german da ke kasar faransa to yanzu sai a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyan hukumar tsaron farin kaya ta najeriya dss ta sanar da cewa tana neman shugaban masu rajin kafa kasar yarbawa wato sunday boho ruwa a jallo bayan samamin da ta kai gidansa da kuma kama wasu magoya bayansa tare da wasu bindigogi da albarusai da dai sauransu hukumar ta dss ta sanar da hakan ne ta bakin mai magana da yawunta a afunanya kwana guda bayan wani samame da ta kai gidan ibohon da ke birnin ibadan na jihar oyo inda ta gano tarin makamai da sauran kayayyakin da ta ce su ne suke nuni da shirin da yake da shi na tada hankali a najeriya sanarwa ta kara da cewa an yi gumurzu tsakanin jami'an hukumar ta dss da masu gadin shi igbohon inda jami'an tsaron suka sami nasarar hallaka mutum biyu da kuma kama wasu da dama sai dai kuma ta ce mr igbohon ya samu ya tsere yayin da ake gumurzun don haka hukumar ta umarce shi da mika kansa don fuskantar bincike akan laifukan da ake zargin ya aikata shekaru ashirin bayan mamayar da suka yi wa kasar afghanistan a yau sojojin mamayan da amurka take wa jagoranci sun fice daga babban sansanin sojojinsu na kasar ta afghanistan da ke garin bagram kimanin kilomita 45 arewacin birnin kabul babban birnin kasar rahotanni daga kasar afghanistan din sun bayyana cewa a yau juma'a ce dai sojojin amurkan suka mika wa dakarun afghanistan din sansanin sojin na bagram wanda ya kasance babban wajen da sojojin amurka suke kaddamar da hare-harensu a hukumance sansanin na bagram wanda yake da manyan hanyoyin saukan jiragen sama bugu da ƙari kan manyan gidaje ya kasance wajen da dubun dubatan sojojin mamaya na kasashen waje suke shigowa kasar afghanistan din tsawon shekaru ashirin su gabata kamar yadda kuma wajen ya sha fuskantar hare-hare daga dakarun taliban da sauran mayakan da suke adawa da kasantuwar mamayan amurkan mika wannan sansani da sojojin amurkan dai ga afghanistan na daga cikin shirye-shiryen da gwamnatin amurkan take yi na ficewa daga afghanistan ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta falasinu hamas da ma'aikatar harkokin wajen gwamnatin cin gashin kan falasinawa sun yi allah wadai da kalaman shugaban kasar jamus frank walter steinmeier na cewa kotun duniya mai shari'a manyan laifuffukan yaƙi icc ba ta da hurumin binciken laifuffukan yaƙi da isra'ila ta tafka kan falasinawa a wata sanarwa da ta fitar dauke da sanya hannun kakakinta hazim kasim kungiyar ta hamas ta bayyana cewa kalaman shugaban jamus din yankaran tsaye ne ga dokokin kasa da kasa da kuma ci gaba da goyon bayan isra'ilan ido rufe sanarwa ta kara da cewa kalaman shugaban na jamus tamkar kwadatar da isra'ila ne na ci gaba da danyen aikin da take aikatawa ita ma nata bangaren ma'aikatar harkokin wajen kasar palestinun ta yi da kalaman shugaban na jamus tana mai bayyana ta a matsayin karan tsaye ga dokokin kasa da kasa da kuma tsoma baki cikin ayyukan icc don haka sai ma'aikatar ta buƙaci shugaban da kuma gwamnatin jamus da su daina goyon bayan ɓangare guda da suke yi wanda hakan yake ba wa isra'ila kariya da kuma ɗora ta dokokin ƙasa da ƙasa shugaban na jamus ya yi wannan kalamin ne cikin wata tattaunawa da ya da jaridar nan ta ha'aret ta isra'ilan inda ya ce yana tsananin adawa da shirin kotun icc na kaddamar da bincike kan aika-aikan isra'ila kan falastinawa yana mai cewa kotun ba ta da hurumi kan gwamnatin isra'ilan ta masu saurare kada dai a shafa labaran duniyan suna zuwa muku ne daga nan hausa radio biyu a nan birnin tehran kotun kare haƙoƙin bil'adama ta ƙasashen turai ta yi watsi da bukatar da mai ɗakin shugaban falastinawa malam yasa arafat da yarsa suka shigar suna so a sake gudanar da bincike kan dalilan mutuwarsa don a cewarsu ya mutu ne sakamakon gubar da aka shayar da shi a shekara ta bakwai ne da suha alƙudwa arafat da kuma zahawa alƙudwa arafat suka shiga da kara kotun turai ɗin da ke birnin strasbourg bayan da wasu kotunan faransa suka yi watsi da wannan ikirari nasu na cewa an kashe malam arafa din ne a hukumance a hukuncin da kotun ta yanke kotun ta ce babu wani take musu haƙƙinsu da aka yi musamman ma dai cikin buƙatar da suka gabatar wa kotun na ƙara gudanar da bincike na ƙwararru dangane da mutuwar alkalin kotun su uku dai sun yi ikirarin cewa bayan sun yi darasin lamarin sun ce an gudanar da shari'ar yadda ta dace kuma an ba wa kowa haƙƙin nasa don haka sai suka yi watsi da karar da iyalan arafa din suka shigar a shekara ta 2004 ne dai malam arafa din ya rasu a wani asibitin soji a kasar faransa da dama dai daga cikin falastina da kuma sun ido sun zargi isra'ila da hannu cikin mutuwar tasa wasu rahotanni suna nuni da cewa tsohon kyaftin ɗin ƙungiyar ƙwallon kafa ta real madrid ta ƙasar spain sergio ramos na dab da komawa ƙungiyar kwallon kafa ta paris saint germain da ke ƙasar faransa bayan tattaunawar da yake yi da ƙungiyar a yi ƙarfin gaske a kwanakin baya ne dai kwantaragin sajo ramos din dan shekaru 35 a duniya da kungiyar real madrid ta kawo karshe sannan kuma suka gara cimma matsaya kan sake ci gaba da zaman sa kungiyar bayan shekaru goma sha shida yana buga mata wasa lamarin da ya sanya kungiyoyin kwallon kafa da dama suke ci gaba da zawarcin sa da neman ya zo ya buga musu kwallo rahotannin suna nuna cewa tattaunawa ta yi nisa tsakanin dan wasan da kungiyar kwallon kafa ta Paris Saint-Germain din don ya zo ya buga mata wasa na tsawon shekaru biyu masu zuwa kungiyoyin kwallon kafa da dama da suke zawarcin ramos din suka da manchester united chelsea da kuma arsenal da dai sauransu da masu saurare karshen labaran duniyan kenan to labaran duniya kenan kuka saurara daga nan hausa radio voh a nan birnin tehran yanzu kuma sai sauran shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin nan na afirka a yau Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyarmu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun kiran da aka yi ne kan hanzarta gudanar da zaman taron Majalisar Ɗinkin Duniya dangane da matsalar lardin Tigire na ƙasar Habasha musamman tattauna batun masifar yunwa da ta afkawa al'ummar lardin da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. Ƙasashe shida na duniya sun buƙaci gudanar da zaman gaggawan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan batun matsalar lardin tigray na ƙasar habasha domin tattauna masifar da ta afkawa al'ummar lardin majiyar jakadancin majalisar ɗinkin duniya ta sanar da cewa tawagar ƙasashen amurka birtaniya faransa irland norway da estonia sun buƙaci hanzarta gudanar da zaman gaggawan kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya domin tattauna batun matsalar lardin tigray na ƙasar habasha a nashi ɓangaren babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana batun matsalar lardin tigray na ƙasar habasha da cewa babban abin damuwa ne da kuma tashin hankali kakakin shugaban babban sakataren majalisar ɗinkin duniya stephen dujari ya bayyana cewa abin da ke faruwa a lardin tigray yana ƙara fayyace cewa matakin soji ba zai taɓa warware matsalar lardin ba rikicin lardin tigray ya kasance mai cike da cin zarafin fararen hula masu yawa da suka hada da yin fyaɗe ga mata da wawushe dukiyoyin al'umma da kuma tilasta musu barin muhallinsu domin tsira da rayuwarsu lamarin da ya janyo tofin alatsi ne daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa gami da gwamnatoci a cewar majalisar ɗinkin duniya mutane dubu ɗari uku da hamsin ne suke fama da masifar yunwa a lardin tigray lamarin da gwamnatin habasha ke nuna rashin amincewarta kan haka a wani rahoton hukumar lafiya lafiya ta majalisar ɗinkin duniya a wannan mako hukumar ta who ta nuna damuwa kan yiwuwar barkewar annobar cutar kwalara da cutar kyanda da kuma zazzabin cizon sauro a nashi bangaren asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya bayyana cewa ƙananan yara fiye da dubu talatin ne a lardin tigray suke fama da matsalar rashin abinci mai gina jiki kuma suna fuskantar barazanar mutuwa musamman a yankunan da suke da wahalar isa gare su kamar yadda da rahoton majalisar ɗinkin duniya ya tabbatar da cewa mutane kimanin dubu ɗari uku da hamsin ne suke fuskantar matsalar yunwa a lardin na tigray kakakin asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef james elda ya bayyana wa manema labarai cewa rashin yiwuwar isar tawagar da take gabatar da tallafin kayayyakin jin kai zuwa yankunan da suke fama da tarin matsaloli musamman na abinci a lardin tigray hakan ya janyo ƙananan yara dubu talatin da uku suna fuskantar matsalar rashin abinci mai gina jiki kamar yadda hakan ke barazana ga rayuwarsu elda ya kara da cewa asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya yana gudanar da ayyukansa ne tare da sauran hukumomin majalisar ɗinkin duniya da nufin samun damar shawo kan matsalar yunwa a lardin duk da cewa ana fuskantar tsananin wahalar kaiwa ga wasu yankuna masu yawa da suke bukatan tallafin jin kai cikin gaggawa elda yana mai jaddada cewa duniya ba za ta taba taɓa amincewa da hasarar rayukan dubban ƙananan yara ba saboda matsalar yunwa kuma tuni ƙungiyoyin jinƙan ɗan adam suka koka kan yadda sojojin habasha da na eritrea suke hana isar kayayyakin jinƙai zuwa ga wasu yankuna da suke lardin tigray mike lowcock wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jinƙan ɗan adam ya yi furuci da cewa a halin yanzu haka akwai matsalar yunwa a lardin tigray kuma sabbin rahotannin da suke fitowa daga lardin suna fayyace cewar yawan mutanen da suke fama da matsalar yunwa a lardin sun fi na kowane yanki a duniya a halin yanzu tun bayan matsalar yunwar da ta lashe rayukan mutane 250 a ƙasar somaliya a shekara ta 2011 rahoton majalisar ɗinkin duniya yana bayyana cewa fiye da kashi 90 cikin 100 a tsakanin mutane miliyan 5 a lardin tigray suna cikin tsananin buƙatar tallafin abincin gaggawa sakamakon haka majalisar ɗinkin duniya ta gabatar da kokowar neman tallafin gaggawa na kuɗi fiye da dalar amurka miliyan 200 domin samun damar kalubalantar masifar yunwa a lardin jaridar washington post ta kasar amurka ta yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar sake samun ballar masifar yunwa a kasar habasha kamar yadda ta faru a shekara ta 1984 matakar kasar amurka da yammacin turai ba su ɗauki matakin hana irin wannan mummunar ɗabi'a da gwamnatocin habasha da na eritrea ke gudanarwa ba da da nufin tursasawa al'ummar tigray da ke arewacin kasar habasha jaridar ta washington post ta kara da cewa hukumar kula da ayyukan jin kan dan adam ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa masifar yunwa za ta yi saurin yaduwa a lardin tigray idan har rundunar sojin gwamnatin habasha da na eritrea ba su dakatar da bakar siyasar da suke gudanarwa ba kan lardin tigray da nufin tursasawa al'ummar lardin mika wuya kuma a halin yanzu haka an shiga cikin matakin buƙatar gaggawa domin ceto al'ummar lardin jaridar ta washington post ta sanar da cewar hukumar kula da ayyukan jin kai ta majalisar ɗinkin duniya a makon da ya gabata ta bayyana cewa mazauna lardin tigray fiye fiye da dubu ɗari uku da hamsin ne a cikin al'ummar lardin da suka kai miliyan shida suke rayuwa cikin matsalar yunwa kamar yadda wasu miliyan biyu na daban suke fuskantar hatsarin yunwa hakanan dubu ɗari da arba'in daga cikin waɗanda suke fuskantar hatsarin yunwan ƙananan yara ne kuma dubu talatin da uku daga cikinsu suna gargarar mutuwa saboda hatsarin yunwa jaridar ta yi gargadin cewa rashin daukan matakan shawo kan matsalar da jinsin dan adam ke fuskanta a lardin tigray nan da dan wani gajeren lokaci lardin zai shiga cikin mawuyacin hali na matsalar masifar yunwa kamar yadda kasar ta habasha ta shiga a shekara ta 1984 rahoton jaridar ya kara da cewa abin da ke faruwa a lardin tigray ya samo asali asali ne daga matakin soji da gwamnatin habasha a ƙarƙashin firayim minista abiy ahmad ta ɗauka kan lardin da taimakon sojojin hayar ƙasar eritrea tun a shekarar da ta gabata ta 2020 har ila yau jaridar washington post ta nakalto daga wasu jami'an amurka da na majalisar ɗinkin duniya cewa jami'an gwamnatin habasha sun kona gonaki da rumbunan abincin mutane a lardin tigray kamar yadda so kashe dabbobi da sace wasu daga cikinsu baya ga hana shigar da kayayyakin jin kan dan adam zuwa ga wasu yankunan lardin tigray da ba su samu damar yin galaba a kan 'yan awaren kungiyar tigray people's liberation front a shiyar arewacin kasar ba kamar yadda jaridar ta bidiyo da furucin wakilin babban sakataren majalisar ɗinkin duniya kan harkokin jin kan ɗan adam mike lowcock kan rikicin lardin tigray da ke cewa sojojin hayar kasar eritrea suna amfani da batun yunwa a matsayin makamin yaƙi kan al'ummar tigray hakanan jaridar ta washington post ta ambaci sanarwar da majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan zargin yin fyaɗe ga mata da aiwatar da kashe-kashen gilla da nufin share wata al'umma daga kan doron ƙasa a lardin na tigray kamar yadda wasu jama'a da yawan su ya haura miliyan biyu suka tsere daga muhallinsu tare da barin gonakinsu saboda idan sojojin habasha da na eritrea suka kama su suna aiwatar da kisan gilla kansu jaridar washington post ta kuma ambaci cewa duk matakan matsin lamba da aka ɗauka kan mahukuntan habasha da na eritrea ba su yi tasiri ba domin mahukuntan habasha suna ci gaba da ɗaukar matakin musgunawa a lardin tigray tare da hana ɗan jarida da suke watsa rahoton irin cin zarafin ɗan adam a lardin tigray gudanar da ayyukansu gami da kama su tare da tsare su a gidajen kurkuku ko koransu daga ƙasar kasar idan baƙi ne da suka zo daga kasar waje domin watsa rahotannin yaƙi a lardin tigray kuma babban cikas da aka samu wajen hukunta jami'an kasashen habasha da na eritrea shine matakin da kasashen rasha da china suka ɗauka na hana gudanar da zaman taron kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya kan batun rikicin lardin tigray jaridar ta karkare rahoton ta da cewa duk da kasancewar kasar habasha a matsayin kawa ga amurka amma gwamnatin joe biden ba ta da zaɓi dole sai ta ɗauki ɗauki matakan tursasawa kan mahukuntan ƙasar habasha domin tilasta musu janyewa daga kan mummunan matakan da suke ɗauka a lardin tigray wasu rahotanni suna bayyana cewa mafi yawan iyalai sun tsere daga muhallinsu domin neman mafaka a ƙasashen da suke makwabtaka da su ko zuwa kan manyan tsaunuka bayan firayim minista abiy ahmad ya shelanta yaƙi kan lardin na tigray musamman a lokacin da sojojin gwamnatin tarayyar ƙasar suka farma birnin makelli fadar jam'iyyar mulkin lardin tigray a ranar 29 ga watan nuwamban shekarar da ta gabata da nufin murkushe mayakan ƙungiyar 'yan awaren tigray people's liberation front da suka ki mika wuya ta hanyar ajiye makamansu duk da yawan rahotannin da suke ci gaba da fitowa kan cin zarafin dan adam a lokacin yakin lardin tigray da ke shiyar da arewacin ƙasar habasha amma gwamnatin ƙasar tana ganin akwai ƙarin gishiri kan zarge-zargen musamman daga ɓangaren 'yan awaren lardin tigray da suke neman tunzar duniya kan gwamnatin habasha amma bangaren gwamnatin kasar a shirye yake iya ba da haɗin kai domin gudanar da bincike ƙarƙashin ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da nufin kaiwa ga gaskiyar lamari masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya zo ƙarshe a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. to madala bayan shirin afirka yau yanzu kuma sai shirinmu na gaba muryoyin masu saurare a yi saurare lafiya muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare Shirin Radio Hausa VOH da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci. Hassan barka ne ke muku salama a cikin shirin malami na farko gare ka. Assalamu alaikum ta haram murya musulunci suna na shugaba Iliya Kanti da shayi ga gindora Ina so ku bani dama da Allah yin daukaci dangance da taron da yan kasuwa suka yi a nan jamhuriyar Nijar dangance da Eh, abubuwan da suke faruwa na kayan tsadar masarufi to ina fatan wannan taro da suka suka tantamna tsakanin za a rage wa talakawa kayan kudin masarufi ko me ya kasance da yana da rage da talaka zai saya daidai da ajihun shi kuma muna addu'a wannan taro da suka yi na wannan sassafta sai kasance gwamnati ita ma ta rage masu kayan awo wanda in sun je waje sun siyo to kasance in sun zo duwan a dan musu ragi domin su masu saida da cikin ragi to ne muku fatan alkai radio BOH suna na shugaba Ilyami Kanti da Shayi Garkin Daura da fatan za ku ta lafiya na gode. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na biyu mai magana su ne ma'aikatai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan ma'aikatai da magaran to kamar yadda 'yan kasuwa suka suke taron tattauna muna fatan za su tattauna kan rage farashin kayayyakin masarufi domin talaka ya amfana da taron nasu muna kira ga 'yan kasuwar kasar nijar da allah su tausaya wa talakawa ganin yadda komai ya tsada a cikin lamarin harkokin kayan masarufi da fatan za su sassauta wa kayan masarufi na yau da kullum wanda talaka zai amfana na gode BH mai magana isu na ma'aikatai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan ma'aikatai da magaram ku tashi lafiya. Assalamu alaikum sashi Hausa na mura Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana buwa ya man jama'a bala shugaban kungiyar mura Jama'a ta jihar Adama tarayyar Najeriya. A ina jinjina ga kasar Jamhuriyar Musulunci ta Iran a bisa tsayuwar daka da ta yi na yin Allah wade da in sanya kasar Saudi Arabia da Isra'ila cikin kasashe masu take haƙoƙin yara da majalisar ɗinkin duniya da kuma Anthony Guterres suka yi. A wannan matsaya na Iran abun yabawa ce la'akar da cewa a kasar Saudi Arabia da kasar Isra'ila kasashen da suke take haƙoƙi yara a duba da irin yaƙi da Saudi Arabia take a yamin da Bahrain la'akari da cewa ita Isra'ila tana kama 'ya'yan falastina tana hurga kurkuku baya haka tana kashe su a baya ga wannan kuma ta mai da ɗaruruwan matasa fursunoni a wannan matsaya na Iran na yin Allah wadai da wannan mataki na majalisar ɗinkin duniya abun ya yaba ce la'akar da waɗannan miyagun ƙasashe da barnan da suke amma majalisar ɗinkin duniya ta juya baya kamar bata san wani abu na faruwa ba a ina godiya da wannan dama daga buwan jama'a assalamu alaikum gidan rediyon musulunci na jamhuriyar iran muna jinjina muku da yadda kuke ba mu goyon baya muna bayyanar da ra'ayukan to anan jinjina ce zan yi ma shugaban kasar congo duba da yadda ya ga halin talakashi. yanda suke cikin wata matsananciyar rayuwa ya yi nazari ya ga kamata a yage musu kuɗin abinci to gaskiya wannan abun a jinjina mai ne shawarar da zan ba ƙasa ta niger ta yi koyi da yanda wannan shugaban ƙasar ya yi ba don kuma ba don yadda halin rayuwa da yake ciki musamman na wannan lokaci yanda al'umma suke cikin wahala yanan ya kamata a ce su yi koyi da wannan abin na mutumin ba ma ƙasa ta ba har sauran ƙasashe a yanda wannan bala'in na corona ya damu al'umma a cikin wannan yanayi mai magana ya ubarma daga jamhuriyar niger Assalamu alaikum Radio Iran na Radio mai albarka da farko kuna tare da mai sauraron ku na yau da kullum Idris Surezi ne na kulabar a yanzu ci da take aga da jamhuriyar Nijar muna godiya da wannan dama da kuke bamu. Zan bayyana ra'ayina dangance da mai girma mai ƙasa Alhaji Bazum Muhammad dangance da kokari da yake ta kawowa tunda Allah ya aza shi bisa wannan eh, kujera muna ganin sauye-sauye mu abinda za mu cewa sai dai mu mushi addu'a game da wannan jan kokari da yake ta musamman game da wasu kwangiloli da na sha'anci ya dakatar da su wanda aka yi su gwamnati wadda ta shuɗe kenan mu wannan abubuwa ne wanda suna faranta mana rai ko ba haka ba a ce an samu wani shugaba a afirka wanda zai irin waɗannan abubuwa na alkhairi muna fata allah ya cika mushi gurin shi rediyo iran daga mai sauraron ku ne da kullum ilyasu daga agadas jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa ta'ala barkatu rediyo boh hausa sunana sanusi madatai daga da magaram a jamhuriyar nijar a yau na shigo shirin ne ina son ku bani dama in nuna horin ciki na ga tabke shugaban kungiyar ifap da ke fafutukar zarcewa daga kasar najeriya wato mr kano muna fatan allah ubangiji ya kara tona ma irin wannan mutanen masu neman ta da zaune daga cikin al'umma karshe karshe muna fatan allah ubangiji ya dawo mana da zaman lafiya a mu na musulmi gabaki da rediyo iran kuta shi lahiya sunana sanusi madatai daga nan jihar da a jamhuriyar nijar na gode To da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na muryoyin kuma masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai. Yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi muryoyinsu ne Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. Tuma da masu saurare yanzu kuma sai shirinmu na gaba isoshin rayuwa. Isoshin rayuwa. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Zainab Bashir ce ke muku sallama. Barkamu da waraka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shiri na kissoshin rayuwa wanda muke karanto muku waɗansu kissoshi da kirubci a cikin wani littafi mai suna almajirai ma 'ya'ya ne wanda Nabila Rabi'u Zango ta rubuta. To a hali yanzu ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Kwankwasa kofa aka yi a hakan ya sa Naziru ya gane Samuel ne don baya sallama. Bayan Samuel ya shigo ya samu waje ya zauna yana gaida su da su alhaji. Naziru ya ce, Samuel kaga babana da yake katsina, yau Allah ya nuna mani shi. Murmushi Samuel ya ce, ba shi ne ya zo wancan ranan ba? Naziru ya ce, shi ne a lokacin ban san shi ba ne. Samuel ya ce, sannu alhaji, gaskiya oga naziru na taya ka murna amma dai alhaji ba za ka ɗauke mana oga ba ko dariya suka sa alhaji ya ce yana nan tare da ku naziru ya ce samuel lafiya dai dugar da kai samuel ya yana faɗin oga dama akwai maganar da nake so na faɗa maka ne kuma na ga kana cikin mutane naziru ya ce ka faɗa mana ai duk 'yan uwana ne Samuel ya ce dama uga gaskiya na daɗe ina sha'awar addinin ku tun ranar da ka kama ni da laifi na ga baka wulakanta ni ba baka faɗa ma kowa ba na gane addinin ku yana da kyau sannan zamana da kai na fahimci kai mutum ne mai rufa ma kowa asiri hakan yasa na ƙara yarda addinin ku addinin gaskiya ne kowane irin aiki kake yi da kaji an kira sallah kake tafiya masallaci wannan abun ya ƙara burge ni shi yasa na yanke shawarar na karɓi addinin ku nima ina son na zama irin ka gaba ɗaya suka ɗauki kabbara naziru saboda murna hada ƙwalla baba kamal ya ce gaskiya wannan abun farin ciki ne alhaji ka ji irin yadda ɗanka yake da farin jini a wajen mutane ko gashi yanzu ta salar shi har wani zai karba addinin musulunci alhaji ya ce wallahi ko a haka ina godiya da yanda na same ka naziru allah na gode maka da ka sa naziru ya fada a hannu mai kyau kuma ka tsare shi daga abokan banza domin da yawan almajirai za ka same su ba su da hali mai kyau a cikin kashi ɗari na almajirai da ƙyar za ka iya samun kashi ishirin na kwarai domin wannan barar da suke yi suna kwana cikin yunwa ita ce take kashe masu zuciya har ta kai su ga fadawa hali mara kyau a yanzu kam na ƙara na ƙara jin ba zan iya raba ka da garin nan ba Allah kaɗai san irin alkhairin da yake jikinka wanda mutane za su ƙaru da shi Samuel ina maka murnar karɓar addinin Allah da za ka yi Allah ya albarkaci rayuwarka baba kamar ya ce amin tun da an gama gyaran motar mu tafi gida mu ci abinci don na faɗa a yi girki da kai idan kuka gama sai naziru ya haɗa kayan shi ku tafi alhaji ya ce babu damuwa baba kamar ya ce kai ma samuel da kai za mu tafi kaga sai a kammala komai a can samuel ya ce na gode baba kamar naziru ya ce mu je na ga imrana sai na ga imrana sai na bar mashi komai tun da gaba ɗaya za mu tafi kafin gobe sai ya diya dawo haka suka tashi cike da farin ciki suka nufi gidan baba kamal sauran abokanan aikin naziru sosai suka taya farin cikin samun baban shi bayan sun gama komai aka musuluntar da samuel a nan ya yi wankan shiga musulunci naziru ya bashi kayan shi ya sa da aka tambaye shi wani suna yake so a sa mashi ya ce yana son a sa sunan habibullah sosai suka ji daɗin sunan da ya zaɓa ko ba komai ya yi oga habibu kara bayan sun gama naziru da alhaji suka tafi ana sai da ya yi kuka babu kamal yana ƙara faɗa ma naziru akan kada ya wuce kwana biyu Naziru ya ce, in sha Allah ba zan wuce ba." Haka suka tafi cike da kewar juna. Da misalin karfe takwas na dare su Ado suka shiga garin Daura da motar shinkafa. Sosai suka ci kota saboda sun san abin da suka shirya. A ranar da kyar suka kwace ma kwastam suna shigowa garin Daura suka karya layin wayarsu. Dariya Ado yayi yana faɗin mun sha. tun da dare ya yi ina kake tunanin zamu nufa da wannan motar ka san dai ba za mu ɗauka hanyar kano a cikin daren nan ba shatima ya ce kawai mu wuce garinmu a can ne kawai za mu kwanta hankali kwance kuma kaga ya fi kusa babu wanda ya san garinmu ko neman mu aka tashi babu wanda zai yi tunanin muna can zuwa gobe sai mu wuce kano idan na je sai na faɗa wa baba cewar kaya muka ɗauko dare ya yi muka biyo ta hanyar gida shine na ce mu shigo mu kwana ado ya ce shege shatima ka iya kawo shawara kawai mu harba can nan suka ɗauki hanyar katsina ado ya ce shikenan daga yau mun yi ban kwana da daura na so a ce muna nan su goga za su fito shatima ya ce ai ko ba yanzu ba wata rana za mu kawo masu ziyara suna cikin tafiya sun yi nisa sosai da daura ado ya ga kamar motar 'yan sanda tana bin su ado ya ce shatima na ga kamar motar 'yan sanda fa shatima ya ce ina ruwanmu da su ka san dai ba sa kama masu ɗaukar shinkafa kila wucewa suka aikin su za su yi kada ka nuna alamun ka gansu ka ci gaba da tafiyarka kawai abin da su sani ba shine waɗannan 'yan sandan su suke bi domin a cikin abokanan da suke ɗauko shinkafa da su akwai wanda ya ji su lokacin da suke maganar za su gudu da kayan alhaji hakan ya sa ya riga su tahowa ya kira alhaji a waya ya faɗa mashi abin da ya ji dama kuma a lokacin wani da ya san su ya zo yana faɗa ma alhaji halinsu har yake faɗi me ya sa alhaji ya yarda da su har ya ɗauke su aiki na alhaji ya faɗa mashi irin mutuncin da suka yi mashi kuma ya faɗa mashi ya daɗe da su ba su taɓa cutar shi ba sai mutum ya ce to kila sun canza hali suna cikin maganar aka kira alhaji a waya aka faɗa mashi nan take hankalin shi ya tashi domin kuɗi masu yawa ya basu domin sun ce an kawo shinkafa da yawa To jama'a lokaci ya mana halin nasa sai Allah ya kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A madadin rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa mu zama lafiya. to bayan shirin kitoshin rayuwa yanzu kuma sai mu na kusan karshe wato amsoshin fikihu amsoshin fikihu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na amsoshin fikihu to a cikin wannan shiri kamar yadda muka saba tambayoyin da kuke aikowa dangane da al'amura na fikihu muke ba ku amsoshinsu a yau za mu fara da wasu tambayoyi waɗanda ainihin suke gabanmu dangane da al'amura da suka shafi fikihu wannan yake cewa dangane da a ce mutum ne yake cikin sallah sai wani ya zo ya ce da shi wato salam wato ya masa sallama shin zai amsa masa ne dangane da wannan sallama da abin da ya ce da shi ko kuma zai yi ƙari a kai to wannan tambaya kamar yadda a wani lokaci can ko da yake an dan kwana biyu mun taɓa ba da eh, amsar shigen wannan na farko dai ko mutum sallah yake yi wani ya shigo gurin da yake sallah ya masa sallama kamar yadda muka faɗa malaman fiƙo sun ce lallai amsa wannan sallama ɗin wajibi ne ga wanda yake sallah kada mutum ya ce ai sallah nake yi an zo ana masa sallama ya ki amsawa a'a to amma kamar yadda shi yanzu wannan bawan Allah yake wannan tambaya din idan mutum ya zo ya ce da kai salam kai kuma inda za ka ba shi amsa din za ka ba shi amsa da abin da ya ce da kai ne kar kai ƙari akan abubuwan malamai abin da suke cewa lallai amsar da za ka bayar ya zamana ta fara ne da salam din ko ka ce salamun alaikum ko ka ce assalamu alaikum waɗannan biyun hanyoyi da za ka iya bi ka amsa sallama in kana cikin sallah kenan amma kar ka kuskure ka ce wa salam.' in ka ce wa salam,' to ka yi magana ka yi ƙari akan abin da ya kamata a ce ba kai ba saboda haka wannan hanyar da ake bi kenan a amsa sallama yayin da mutum yake sallah kamar yadda na faɗa amsa sallama ko da kana cikin sallah ne wajibi ne ka amsa sallama to amma wannan salam ɗin ta jama ita ce a farko ka ce salamu alaikum ko kuma ka ce assalamu alaikum sai ka ci gaba da sallaka ba wai ka tsaya kuma kana sauraron a gaya maka wani abu ko kuma ka ce wani abu daban ba sannan kar ka kuskure ka ce wa alaikum salam shi ma ba a so ayi wannan saboda zai zama ya bata maka sallah ka yi magana kenan to wannan bawan Allah yake cewa idan na kasance a cikin sallah na yi zikirin da ake yi a ruku'u sai na yi shi a sujada ko kuma wanda ake a sujada sai na yi shi a ruku'u akwai matsala to to zikiri da ake yi da yi a ruku'u shine subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi to yana nufin cewa a ruku'u maimakon ya ce subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi sai ya dauko wanda ake a sujjada ya ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi to kaga wannan ya ɗauko zikirin wani guri ya kawo wani guri kenan to anan idan mutum ya zama hakan da ya yi ya yi shi ne bisa mantuwa ba matsala idan kuma ya yi haka ɗin ne kurin ba tare da ya yi tunanin wannan guri ne na wani abu wanda ya cancanta a yi kaza ba a'a kurin ya yi ne a bisa kurin yana so ya tsarkake ubangiji subhanahu wata'ala ba tare da la'akarin yau ko kuma a wannan lokacin a wannan gurin wani guri nake wani guri me ya kamata na ce anan a kurin yayi ne bisa tsarkake Allah to shi ma malaman fikiyo suka ce wannan ba matsala to ina matsalar suke idan koye haka din shine haka kurin ya san nan gurin ga zikirin da ya dace sai ya ƙi ya ɗauko wani guri ya yi a nan gurin bai kamata ba sai dai inda mantuwa ne amma inda gangan ne ya yi haka to akwai iskali a nan dole nan dai sai ya sake yin wannan ruku zikirin da ya cancanta ya yi a kowane guri shine abin da ya dace da wannan lokaci saboda haka wannan zikirin da ya dace da kowane guri ya kamata a ce ya yi shi a wannan lokaci domin ai abu ne ma wanda yake bai dace a ce mutum wai haka kurin da gangan ya san cewa nan ga irin zikirin da ake yi a ruku'u can ga zikirin da ake a sujada sai ya ɗauko na nan ya kawo nan ya ɗauko wannan ya kawo nan kuma da gangan to wannan ya zama wasa kenan da al'amura wanda suke bai dace a yi wasa a cikin sallah ba to shi wannan ba alan tambayar da yake yi shine dangane da yake cewa to idan kuma aka ce ni na zo zan yi sallar magariba sai na fara gabatar da sallar isha daga baya kuma na tashi ne sallar magarba shin ya wadatar mun ko bai wadatar ba to wannan babban al'amari kenan ya za ka yi lokacin Sallar magariba sai kurin ka tashi ka ce za ka yi sallar isha to amma idan ma hakan ya faru misali abinda da za ka lura da shi shine cewa a cikin wannan sallan da kake yi da kake cewa sallar isha ka tayar maimakon kai magariba idan har ka isa raka'a ta hudu ne to wannan wani abu ne zai biyo baya kenan daga baya sai ka yi sallama sannan ka tashi ka yi sallar magariba ka kuma sake yin sallar isha din amma idan baka kai ga raka'a ta hudu ba to a lokacin da wannan raka'an da kake yi misali ta uku kaga ai baka kai ta hudu ba to abin da za ka yi sai ka canja niyya sai ka ɗauke wannan niyyar isha ɗin da ka yi sai ka mai da niyyar ka ta koma niyyar magariba to in kai wannan sai ka cika sallanka ka yi sallama sannan daga baya sai ka tashi sai ka yi sallar isha ɗinka wannan shine abin da ya kamata a cikin irin wannan yanayi tunda ai dama ba da gangan mutum ya yi ba misa mantuwa ne zai tashi ya sallar isha din to mun dai baka kai raka a ta hudu ba to kana ta uku ne to zaka iya mai da niyyar ka ka ce to ka cin da niyya ba wai sai ka bada da baki ba a'a a zuciyanka ka mai da niyya din in ka tuna ka ce a a zuciyanka yanzu ai ya kamata ne sallar magariba ne ya akai kuma yanzu nake cikin isha to kuma kana ta raka ta uku ne to sai ka canja niyyar kurin ka koma magariba din insha Allah amma in ka kai ta hudu ne raka ta hudu to sai ka cika ta huɗu ka yi sallama to amma fa wannan ishan babu ita bayan ka yi sallama sai ka tashi sai ka sake magariba din sannan kuma sai ka yi isha din daga baya to Allah ya samu dace to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to madalla masu rare yanzu kuma sai shirinmu na karshe wato shirin na duniyarmu a yau a yi saurare lafiya duniyarmu a yau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 ta kasar iraki ta yi ne ga rundunar sojin amurka kan daukan fansar harin da ta kaddamar kan sansanin gamayyar kungiyoyin gwagwarmayan iraki ta popular mobilization forces hashidu sha'abi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa ƙungiyar ta asa'ibu ahli haq ta ƙasar iraki ta yi gargaɗi kan mai da martani dangane da harin da rundunar sojin mamayar amurka ta ƙaddamar kan sansanin gamayyar ƙungiyoyin gwagwarmayar iraki ta popular mobilization forces hashidu sha'abi babban sakataren kungiyar asa'ibu ahalil haq ali ya gargaɗi rundunar sojan amurka da ke iraki cewa ƙungiyarsa za ta kaddamar da hare-hare da wasu nau'o'in makamai da amurka ba ta taba tsammani ba a bayanin da sheikh ali ya gabatar kuma kafofin watsa labaran ƙasashen iran da iraki suka watsa yana ɗauke da gargaɗin cewa ƙungiyoyin gwagwarmayar iraki za su ɗauki matakin kaddamar da hare-hare kan rundunar sojin amurka da ke cikin ƙasar iraki yana mai fayyace cewa ƙungiyoyin gwagwarmayar iraki suna suna da isassun makamai da za su fuskanci rundunar sojin amurka a cikin kasar taz ali ya bayyana cewa rundunar sojan amurka da ke iraki ta yi lugudan wuta kan cibiyar tsaron gamayyar kungiyoyin gwagwarmayar iraki ta popular mobilization forces hashidu sha'abi baya ga matakin da rundunar sojan mamayar amurka ta ɗauka na kashe miliyoyin al'ummar iraki tun bayan mamaye ƙasar a shekara ta 2003 baya ga ƙungiyar gwagwarmaya ta asa'ibul ahali haq ta iraki wasu ƙungiyoyin gwagwarmayar da suke ƙarƙashin gamayyar ƙungiyoyin gwagwarmayar iraki ta popular mobilization forces hashidu sha'abi sun yi gargadin kaddamar da hare-hare kan sansanin sojin amurka a matsayin ɗaukan fansa kan harin da rundunar sojin ta amurka ta kaddamar kan cibiyar tsaron gamayyar ƙungiyoyin gwagwarmayar iraki ta popular mobilization forces hashidu sha'abi da ke yankin ka'im kusa da kan iyaka da kasar siriya a ranar 28 ga watan yuni da harin ya sanadiyar shahadar mutane da dama tun a ranar talata gabatar wannan mako ne aka gudanar da jana'izar mutanen da suka yi shahada sakamakon harin rundunar sojin amurka kan cibiyar tsaron gamayyar kungiyoyin gwagwarmayar iraki ta popular mobilization forces hashidu sha'abi amma rundunar sojin amurka ta ce ta kaddamar da harin ne kan ma'ajiyar jiragen sama marasa matuka ciki da makamai masu linzami a matsayin daukan fansa kan harin da aka kai kan rundunar sojin ta a kusa da filin hakoman fetur na al'umar da ke yankin lardin hasaka a shiyar arewa maso gabashin kasar siriya tun bayan da rundunar sojin amurka ta yi lugudan wuta kan cibiyar tsaron hashadu sha'abi rundunar sojin gamayyar kungiyoyin gwagwarmayar iraki ta hashadu sha'abi suka mayar da martani kan sansanin sojin amurka da ke cikin kasar siriya da makamai masu linzami kimanin talatin da hudu. kuma kamfanin dillancin labaran rotis ya nakalto daga wani sojin amurka cewa hare-haren makaman masu linzami ba su su janyo hasarar ran wani sojin amurka ba a nata bangaren gwamnatin iraki ta ɗauki matakin gudanar da bincike kan zargin cewa dakarun hashidu sha'abi ne suka fara ƙaddamar da hari kan sansanin rundunar sojin amurka da ke kasar iraki da kuma martanin da rundunar sojin amurka ta mayar kan cibiyar tsaron hashidu sha'abi a cikin ƙasar iraki majiyar tsaron kasar iraki ta bayyana cewa firaministan iraki mustapha kazimi ya kafa wani kwamiti da zai ɗauki alhaki alhakin gudanar da bincike kan hare-haren da rundunar sojin amurka ta kaddamar kan dakarun hashidu sha'abi ta sama da suka janyo hasarar rayukan mayakan hashidu sha'abi masu yawa a kusa da kan iyakar iraki da siriya kuma tuni kwamitin binciken ya kama hanyar zuwa garin ka'im wurin da mafi yawan dakarun hashidu sha'abi suka yi shahada domin gano shin a cikin kasar iraki suka yi shahada ko a cikin kasar siriya a gefe guda kuma kakakin ma'aikatar tsaron kasar amurka ta pentagon john kirby ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta ƙoƙarin ganin an samu ƙarin bullar matsalolin tsaro da tashe-tashen hankula a iraki da kuma siriya yana mai da'awar cewa sojojin amurka da suke cikin iraki suna ƙasar ce domin taimakawa gwamnatin iraki kuma manufar amurka ita ce taimakon rundunar iraki wajen yakar ƙungiyar ta'addanci ta daular musulunci wato da'ish john kirby ya kara da cewa ƙasar amurka ta sanar da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya cewa rundunar sojin amurka ta kaddamar da hare-hare ta sama kan gungun mayaka da suke samun taimako daga ƙasar iran a cikin ƙasar siriya da iraki da nufin hana gungun mayakan da kuma iran ci gaba da kaddamar da hare-hare kan sojojin amurka ko cibiyoyinta a cewarsa kamar yadda shugaban kasar amurka joe biden ya yi furuci da cewa hare-hare ta sama da rundunar sojin amurka ta kaddamar kan wasu sansanonin soji a siriya da kuma iraki bisa umarninsa aka kaddamar a wani sakon wasiƙa da fadar shugaban kasar amurka ta aike ga shugaban majalisar wakilan kasar nancy pelosi a ciki shugaban amurka joe biden ya yi nuni da cewa cibiyoyin da rundunar sojin amurka ta kaddamar da hare-hare kansu a kasashen siriya da iraki yaƙi mallaki ne na gungun wasu mayaka da ƙasar iran take taimaka musu da makamai da kuma dabarun yaƙi. gami da gabatar musu da jiragen sama marasa matuƙa ciki da makamai masu linzami shugaban ƙasar amurka joe biden ya kuma bayyana hare-haren sojin a matsayin haƙƙin da ya a wuyarsu na mayar da martani kan duk wata barazana da take tunkarar amurkawa a ciki da wajen ƙasar. yana mai jaddada cewa ƙasarsa tana shirye ta sake ɗaukan matakan ƙaddamar da hare-hare da nufin kare kanta daga duk wata barazana ko harin wuce gona da iri bangare guda kuma mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasar iraki kasim araji ya jaddada cewar gwamnatin iraki a cikin ɗan gajeren lokaci za ta kammala cimma yarjejeniya da ƙasar amurka kan tsara lokacin kwashe sojojin na amurka daga cikin ƙasar iraki kuma wannan furuci na araji ya zo ne a lokacin gudanar da jana'izar dakarun hashidu sha'abi na ƙasar iraki da rundunar sojan amurka ta kashe ta hanyar musulu gudan wuta ta sama azantawarsa da tashar watsa labaran aljazira kasim a araji ya fayyace cewar kasar iraki ba ta buƙatar rundunar sojin amurka a cikin kasar ta ko duk wata rundunar yaƙi ta kasar waje a cikin kasar iraki saboda tana da rundunar soji da za ta ɗauki alhakin wanzar da tsaron ƙasa kasim a araji ya kara da cewa prime minister gwamnatin iraki mustapha kazimi zai ziyarci kasar amurka nan ba da jimawa ba kuma zai tattauna batun sanya lokacin janye sojojin amurka a cikin kasarsa da jami'an gwamnatin amurka wannan furuci na babban jami'in kasar ta iraki ya zo ne a matsayin mai da martani kan hare-haren wuce gona da iri da jiragen saman yakin amurka suka kaddamar kan dakarun hashidu sha'abi a cibiyarsu da ke garin ka'im a lardin ambar kusa da kan iyaka da kasar siriya Firaministan ƙasar Iraki Mustapha Kazimi ya yi tofin alatsi ne kan hare-haren da suka kai ga kashe dakarun hashidu sha'abi da suka yi fice wajen fatattakar ƙungiyoyin 'yan ta'adda daga Iraki tare da 'yan da lardunar ƙasar daga mamayar su yana mai bayyana hare-hare kan dakarun a matsayin keta hurumin ƙasar Iraki kuma yana mai kira ga dakarun na hashidu sha'abi da su kwantar da hankali tare da kai zuciya nesa har gwamnatinsa ta kammala binciken da ta sanya a gaba ba kan musabbabin hare-haren na sojojin amurka taron gudanar da jana'izar dakarun ashidu sha'abi da suka yi shahada sakamakon hare-haren wuce gona da irin da jiragen saman yakin rundunar sojin amurka a ranar talatar da ta gabata a birnin bagadaza fadar mulkin kasar iraki ya samu halartar jama'a daga bangarori daban-daban na kasar tare da rera taken yin allah wadai da amurka daga cikin manyan jami'an kasar iraki da suka halarci jana'izar har da shugaban kwamitin gudanarwar gamayyar ƙungiyoyin gwagwarmaya ta hashidu sha'abi falihi fayyad da mai ba da shawara kan harkokin tsaron kasar iraki kasim a araji da kuma shugaban gamayyar fatih hadi amiri cikin tsauraran matakan tsaro masu jana'izar sun daga tutocin kungiyar ta hashidu sha'abi tare da rena taken tofin Allah ne kan aiwatar da kisan gilla kan dakarun iraki da suka sadaukar da kai domin kare kasarsu daga ayyukan gungun 'yan ta'addan ƙasa da ƙasa, da aka jibge a iraki da nufin wargaza ƙasa. kasar a nata bangaren jamhuriyar musulunci ta iran ta yi tofin alatsi ne kan hare-haren tare da kore duk wani zarge-zarge da mahukuntan amurka suka yi kan cewa tana amfani da dakarun sa kai na da sha'abi ne domin cimma wasu manufofinta na siyasa lamarin da abin da ke faruwa a ƙasa ke karyata irin waɗannan zarge-zarge marasa tushe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 madalla masu saurare da aka makawa ƙarshen dukkan abubuwan da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da idan Allah a safiyar gobe asabar inda mu sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh